Alhamdulillah ya haƙuri ya ta kali. To wallahi mun gode Allah. Alhaji Nasiru wani abu an ka ce ya faru ko? Wallahi Alhaji Amaru an tun ina nan wurin 'yan sanda. Har yanzu? Har yanzu wallahi muna nan ana ta jidalin da aka yi amma dai. Shi aka ji. Mallam Bello. Mallam Bello na baban Zainabu na kakan ban. Okay Mallam Bello Allah na haɗa Alhaji Amaru Alhaji Amaru na. Mm, to to. ya wanda wanda na ina ka wanda an ba wanda na ba. Eh, to yanzu me ake ciki wallahi to shi ACCID na jiya ba ya magana da kwamishina ya ce a shi ko ACCID yana can wajen wani operation amma dai yanzu muna sauraron su yan tafi insha Allah in sun zo za a sa askar Amin malam, amin malam, na gode.